ta uzbillahi min shaitan rajim bismillahir rahmanir rahim masu kallo da sauraron tashan suna tv ne gidan kowa a daidai wannan lokaci ina mana sallama sallama irin ta addini islama assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu a kullum mukan kasance da malama juyariya a cikin wannan shiri na mu gudu tare mu tsira tare kowa ji title na wannan shiri dai ya san shiri ne ba da aka yi shi ba son zuciya ba aka ce mu gudu tare mu tsira tare al'amarin ya shafi kowa da kowa a alal hakika mun kan kasance da malama tare da sauran malamai a wannan tasha mai albarka don wajen ilimantar da ku da faɗakar da ku da kuma tunasarwa kasancewa wai rai dangi goro ne akwai sanin sai kuma shagalta ya shiga wadda ba ma son shagaltan ya danna sani a malama a makon da ya gabata assalamu alaikum dai kafin mu ɗora wa alaikum a makon da ya gabata malama kin koro bayani akan shugabanci a inda muka ga girman shugabanci da fadinsa da kuma girmansa da kambamawa wadda ubangiji musamman ya wadu shugaba mai sauraro zai zo ya shi cin a makon da ya gabata menene kike neman ki dorawa mai sauraro mun yi shawarar daɗa ci gaba da topic ɗin ne saboda fadinsa da girmansa a sake shugabancin nan shi muke fama da dukkan masifu da bala'o'i da muke cikin sa a ah, malama ki fadakar da masu sauraro a ah. a'udhu samil alim minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli masu kallo da sauraron wannan kafa mai tarin albarka suna tv lega gidan kowa a wannan fili namu na mu tare mu tsira tare assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna jinjina da haƙurin da kuke yi da kuma kallon mu da bamu shawarwari Allah subhanahu wataala ya ka da alkhairi kamar yadda anti altine ta yi magana muna ci gaba ne da maganar shugabanci kamar da muka fara muka ɗaɗɗora mun ga irin halin da muke ciki wannan gurguncewan shugabanci yana cikin abin da ya taɓa al'umma idan muna maganar shugabanci kamar da na fara wancan sati muna maganar kowa da kowa ne wanda Allah ya ɗora shi a daidai gwargwadon irin shugabancin da Allah subhanahu wataala ya bashi a'a police ne sojoji ne custom ne ana magana duk wanda Allah ya bashi yan kasuwa ne magidanci ne yan makaranta ne duka duk wanda Allah subhanahu wataala ya dora shi akan wani shugabanci shi muke magana akan sa tunda dukkan mun nan kuma ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati dukkan mun nan makiyaya ne kuma an talta ne za a tsere mu a tambaye mu game da abin da aka tambaye aka aka ba mu kiwo to cikin iko Allah da manzo sa mm. za mu ci gaba mm. yau za mu tashi ne a inda mu shi shugaba ya zamanto mai hana zalunci ba mai dorar da zalunci ba ya zamanto yana da wannan karfin da zai hana zalunci idan yau ya zamanto mai zalunci ya don ba yanda za a yi shugaba ya aiki shi kaɗai dole sai ya yi aiki da waɗanda suke tattare da shi haka ne idan ku zai aiki da waɗanda suke tattare da shi yau ya zama mm. azzalimi tabbas kowa zai zaluncin da ya ga dama kin gane kowa zai zamanto mai zaluncin da ya ga dama kana rike da wannan ofisin ka yi zalunci kana rike da wancan ofisin ai zalunci kana rike da mm. wancan ai zalunci duk abin da ya zo kawai gaban ka kawai ka yi zalunci akai kin gane to amma idan ka zamanto fito mai hanawa duk wanda zai ma kai ka san shi sarai sai kiga ana zazzara ido ana fada cewa an san halin sa masu yi masu ce to ba wancan ogan bane wannan fa daban dama mun fada an ce ustaz ne mm. ko an ce kaza kaza a yana da mm. rikon amana yana da mm. kaza sai kiga office din ya gyaru ba zuwa aiki da wuri a fara zuwa da wuri wa'anda kowa suna nema a masu kawo report masu kaza kowa ba ya son ya samu matsala to amma idan ka zama kai ma kuma a zalumi ne ka zama ana hada baki da kai a zalunci ka ɗebi kuɗi ka hada baki da mutane ka yi abin da bai dace ba to tabbas kaga rubuta amana da aka baka aka ko hakkokinsu ka danne musu madalla in hakkokinsu zai zo ka basu. Eh. ka kautar da su akan taba naka akan taba na wasu ma na wasu ma akan taba na wasu amma yau idan za a waye gari ka ce a ce waɗanda suke ƙasa da kai kuma mm. wanda kai wata irin salarin ka yafi nasu alfarman ka yafi nasu sai kuma ka zo ka sa ido akan su kin ga ko mm. wannan rashin shine rashin wadatar zuci rashin gode wa ubangiji mm, Allah bin da yasa kuma wallahi ba zai ita bai san ka ba da rashin rabo kai idan ka ba zai taba zama a wuri ɗaya inda Allah subhanahu wataala ya haje ka ba kana nan ne kana ganin mutane sai kiga komi kankanta sai ka karba komi kankanta ka sai ka karba kin gane irin wannan abu to wannan ya kamata mu gyara wanda ya kamata mu tsare mm. ina tuna wata rana bana mantawa akwai wani babban mutum ne anyway mm. yayi wani shugabanci mm. matarsa akwai wata kusa da mu haka sai ta karbe mata ta karbe mata kuɗi wallahi ba ta da karfi suna da karfin gaske suna da karfi bana mantawa wallahi suna da karfin gaske sai ta karbe mata ta karbe mata kuɗi mhm. kuɗi ki tambayar nawa ta karba naira dubu ta karba a dashi kenan sai ta karba naira dubu ashirin a wurinta sai na ce mata aya mata kaman wannan za ta karbe miki dubu ashirin kin ga zalunci ne wannan ta ce yau wata bakwai na bi bita na bita ban ta hmm. mata ne wanda kullun gwalagwalai ne a wuyanta mijinta babban mutum ne sai na ce mata kai ni gidan muka tafi gidan muka je hmm. gidan sai ta ce a ni ne mai kuɗin hmm, ta ce ni ne mai kuɗin muna zuwa gida sai na ce ta kakate ta mana wani kallon reni eh. sai ta ce mana ai kuɗin wannan kuɗin da aka yake wurin yake yake a yake wurin ta din wasu contract din miliyan bakwai mun yi kwantar din miliyan bakwai ne bai zo ba kaza kaza sai na ce na kalla da tabbata sai da kalle ita wannan eh, ita ne kuɗin eh. asalin kuɗin sai na ce ai da na ɗauka wasa kike a ce irin wannan gidan eh. a ce wannan kuɗin sun kasa biya na tabbata sai ce da na ce ni ba abin da ya taba kawo ni irin wannan gidan kuma ban sani ba mm. Mm. amma abin da nake so da ke shine kuɗi na yana da muhimmanci ni ba mm. san miliyan bakwai wani taɓa ganin su ba kuɗi na zaki bani yawwa ina bukata da ta ga kin sani jori yana da murya da ta gani haka sai ta ce mun ki hakuri ki hakuri a ah, dole ki damu za mu kawo miki kuɗi yaushe za ki zo ce a ah, ba zan iya ku za mu ruwa gidan nan ba mm, mm. kafin ki ankara tunda ta ga za a iya karɓan kuɗin da kafin ki ankara sai suka biya kuɗin ta ɗauki kuɗin ta na bata to kin gani wannan ya nuna cewa dama sun ga tana da rauni ne eh, shi yasa suka za su zalunce ta amma mutumiyar da kika fi karfin ka kina magana kwantar ɗin miliyan bakwai me yasa za ki ɗauki ma mata eh, naira dubu ashirin ta ki rike ki ki bata don menene kuma a dashi ta yi kin gane to a hakan kuma shi yasa muka yi maganar mata mata ma a haka muke za a zo a yi dashi sai a ce wani kafin alƙalami eh. ke da zaki dashe wa mutane ta tara kuɗinta hmm. saboda wata tana so ga wani uzuri a gabanta oh, dashe farko zubi wasu a ce wani mai dashe wani irin zalunci ne wannan a sa dubu ashirin a sa dubu talatin hmm. kullum ina faɗa idan hmm. zaki dashen a ban ki na uwar dashe na shugaban dashe ki tambaya yaya ake adashe ki je ki tambaye malamai su fayyace miki me ake nufi da adashe ya ake wanne ne zaki ba zaki shiga hakkin Allah ba kin ga wannan kin taimaki kanki sai ki tsarkake dashen ki Randa suka dauki inda suka dauka ne suka baki mun gode ihsani sun baki wannan kin san kin ci halal mm. amma haka kawai mutane ki ce za su eh, eh, adashe dubu ɗari mm. ki ce na farko kafin alƙalami mm. wani kafin alƙalami a ina to kin ga irin wannan mutane saboda haka mu guji wannan sannan kuma ya zamanto shi shugaba yana bada kariya ga al'umma da suke ƙarƙashinsa wannan shine matsalar mu yau yau shine matsalar yau ki duba insecurity inda ya buga Najeriya gaba za kudu yamma da arewa ki duba yadda hankalinmu yake tashe mu ne boko haram mm. mu ne bandits mu ne kidnappers mm. ki duba irin wannan mm. a'a mu ne 419 mu ne waye duka ana abin da zai baki tsoro ya baki mamaki shine duk wanda aka kama a cikin su mutum ɗaya sai ki ga akwai babban mutum a ciki akwai babban mutum a ciki wanda ya kwashi ƴaƴansa ya kai ƙasan waje su je yau a ce ƙasa irin Najeriya da ƙarfi irin ta Najeriya Najeriya da mm. Allah ya mana alfarma irin na Najeriya a ce wai har yanzu mun kasa sai da tsaye da bandit mun kasa sai da Boko Haram an kasa sai da kidnappers a garin nan da muke ciki fi sabilillahi tsakanin da Allah kin san ku akwai yaudara cikin al'amari akwai yaudara cikin al'amari mm. yau idan an tashi wayannan mutane za su fito ki za a fito da bindigogi a mm. fito da waye wayannan mutane da suke jeji a ce suna da irin wannan bindigogin waye ba su waye ya ba su mm. kin gane irin wayannan mm. to za a zo wani lokacin za ki ga da ayi yawo da helicopter yi yawo da waye waye sai ki ga waɗanda suke gari su ne manyan suna mm. kin gane irin wayannan abubuwan to za a zo idan har za a yi haka a ce ran mutum ya zama ran kiyashi ran mutum bai zama da muhimmanci ba to kin san mun kulla ne da ubangiji kin gane zaluncin nan da suke mu ma ba za mu tsira ba that's just it kuma duk ran da ya tafi sai an tsaye da shugaba shi yasa ake kan mai uwa da wabi ai ko baka bane hmm. shi yasa ake mai wuya da wabi inda Allah yake cewa wata fitina tallatu fi banna allazina zalamu qasa ku ji tsoron fitina wanda idan ya zo ya sauko ko baya zabe kan mai uwa da wabi yake yi tsakanin da Allah hmm. yau da ayin suna da suna gani kamar cewa ba za a kama 'ya'yansu ba hmm. yanzu an fara kama 'ya'yansu idan zamu mu waye gari a Najeriya za a tsere iya tsere jirgin kasa to Allah ya tsare mu kar wata ran a fara tsere jirgin sama ko baka bane Allah dai ya tsare mu amma har yanzu yau a ce a'a wannan shugaban ne ya fi an ba a ce gobe wannan ne yafi gobe a ce wancan ne yafi jibi a ce wannan ne yafi kaza kaza a ɗebo wata siga a zo a yaudar mutane dan an ga da yunwa yau dan banda yunwa da wahala za a ɗauko taliya ne guda ɗaya a baka tsakanin da Allah bayi suna mabiya suna kwana da yunwa bayin Allah suna kwana da yunwa masu cututtuka suna cututtuka asibiti ga kudin mm. asibiti magani ya zama abin da ya zama asibiti talaka ba su iya zuwa makaranta ba a zuwa makaranta mm. idan an je makarantan ga wannan insecurity yana ka mm. kowa yana daddar zaka shiga mota a daddar kasuwa a daddar asibiti a daddar unguwa a daddar ziyaran yan guwa a daddar yan guwa a daddar yau mun zo mun dawo yau ana magana ki duba ki gani masara masara yanda ta kasance ki duba ki gani masara ta zama essential commodity ki ki duba ki ga dawa yadda ta zama yau dawa ta zama su ne wanda talaka yake dan fafutuka da su yayi magana kusa da shi dankali yau muna nan mu a Bauchi mm. za mu je makwabtan Plateau State yau mu je mu sai dankali mm. dankali in lokacin dankali yayi zaki samu dankali a buhu mm. zaki same ta naira dubu goma sha biyar dubu goma sha idan ta kai ashirin ana ana ihu yau ana siyan ta buhu naira dubu arba'in arba'in da wani abu dubu arba'in dubu arba'in da wani abu wanda zaki samu ba manya bai taki ya zama damuwa abubuwa duk sun zama tashin hankali ga mutane mutane kuma muna gani kaman wannan za a tsira yau Allah ya baku komai ba wai baku da shi ba amma rashin godiyan Allah da wadatar zuci mm. komai kuna da shi bayan ana nan yau za a dauko ne a raba masif a'a a kwashe yau a ce a'a za a raba ne palliative a'a yau za a raba kaza za a raba kaza bayan Allah fa na nan palliative ma wai sai kana da kati hajiya to kana da kati inda kana da kati ma ne abin da faɗa ba katin sai da hanya hijimana in ma kana da katin a je mana talakawa gaske masu bukata a basu katin su je su karba amma masu yin su ne suke kwashewa sai ki ga yanzu da an yi wani lokaci za an taba kawo palliative ki gani a ce yau shaddodi kai da aka kawo duk sun yage sun lalace mm. misali irin wayannan kin mm. gane mm. a je a jibga shi a jiga bukata a basu ba za a basu ba yau mutanen nan da aka zo aka je aka yi kaman insecurity nan da muke faɗa an kwaso shi araba su da gidajen su araba su da iyalin su araba su da waye haka aka fito da su kin gane wannan an fito da su haka aka raba su da su yau waɗanda ake ba da haƙƙin wannan abin su ma cinyewa suke cinyewa suke to me suke nufi me suke nufi tsakanin da Allah me suke nufi su zama da waɗannan mutane su zama da su tsakanin da Allah fi sabilillah yau ɗan uwanmu ne ɗan uwanmu ne mun kira kanmu musulmai hmm. mun ce musulmi ɗan uwan musulmi ne mun ce muna mu'amala ta musulunci yau an zo an dawo mu karan kanmu muna cutar su ta ina za mu tsira malama cuta ma inda kina ziyartar kaman gidajen kurkuku haka na'am a duk da dai an san duk wanda yake tsare ko dai da laifi ko ba laifi dai Allah ya zarrabe shi yana tsare na'am zaki mamaki wani lokaci malama abincin da aka kayyade a ba ma wanda yake tsare sai ki samu shi ma ana min sarara gida a gefe a prison din a ma malama na lillahi wa inna ilaihi wai kuma an ce gidan gyaran gida kuma an ce gidan gyaran hali suna nan al'umma a jibge a wurin hajiya in kin shiga ba su da kyan gani yunwa ne a jikinsu kuma da abincinsu da aka ware ake basu abincin wai gidan gyaran hali eh wai gidan gyaran hali su masu zama da su da su ma basu gyara hali ba basu gyara hali ba inna lillahi ina zamu je a wannan kasa idan da ma kika shiga prison kin sani duk abin da kika yi za a ce a je a yi record eh su san eh. ma an kawo ba ba su ma sa an kawo basu an kawo ba a wurin haka za a kwace yau ki je asibiti mana ki gani ba duk zaluncin bane zaki aihu zaki je ki aihu a asibiti mm, misali mm. kin je asibiti sai a ce ki kawo ditol mm. ki kawo omo ki kawo aizal ki kawo wannan din kuma za ki gani a da yadda baki amfani da shi baki tashi mm, kuma an bar mm, musu to wannan din me ake yi da shi kai da Allah kuma an ce asibiti ne na gwamnati me ake yi da wannan din abu zalunci fa state by state grade by grade ne yanzu folic acid masu wayewa duk sai kin ba da 200 300 hajiya aje subhanallah kai Allah dai Allah ya gyara mana sa'annan shi shugaba ya zama yana zata da hukunci ne ba kowa ba zaben zantar da hukunci ba kin gane kin sa akwai yawa zaben zantar da hukunci yanzu misali akwai wani abin da yake faruwa zaben zantar da hukunci da muke faɗa shine yanzu idan yaro ya je ma yarinya fyaɗe ko ya je ma wani idan baban shi wani ne sai a tafi asibiti a je a karɓo report a ce yana da psychiatric problem kin gane ana zuwa asibiti sai a karɓo sai a ce ai mm. yana da psychiatric problem eh. idan aka ɗauka aka ce shikenan mm. kesin ya mutu kisaye malama idan talaka ne mm. aka mm. je yema yarinyar fyaɗe ko mm. ta zo aiki gidan saboda batta da gata an wulakanta ta ana faɗan gesa sai kiga sun je sun tsaya a da zazzare maka ido ana eh. maka abin da aka dama shikenan ku tafi da damuwa ku do cuce ta ko ya mata yaya shikenan tafi da ita saboda uban talaka ne wani ma bai kai level din fyaɗe ba saboda ba yi da baya sai a dankara masa sai ya je ma ya shekara hudu biyar ba amma taba kai fayil din sosai kotu ba bare a masa hukunci na san wani sarki wata rana balle ai bincike a gari ya tabbata ko bai tabbata ba kin gani kin gani to ni na san wani sarki wata rana to shugabanci mm. kai wani sarki wata rana yana dawo daga rangadi da daddare mm. da yazo sai ya wuce sai ya ga wani wata yarinya haka ta tsaya kamar ta rufe jikinta haka sha ɗayan dare ana neman sha biyu sai ya tsaya haka sai ya ce ma convoy din shi su tsaya a wannan yarinya me kike da daddare kin sa abun mamaki da aka buɗe zanin sai aka ga ɗansa ne a ciki yana jikin yarinyan a jiki a wurin ashe da bai tsaya ba da bai san me yake faruwa ba kin gani ko sai ya tsaya kuma ya hukunta yaron ya hukunta yara karshe abin da yace tun da ka tsaya da ita a wannan duhu yace mm. sai ka aure ta haka ya haka ya wa yarinya ai ga ko ba komai ya eh. zantar da hukuncin da ya dace ka bata yar mutane kana eh. nan dan baban ka eh. sarki zaka gudu ya tsaya so yana da kyau mu rika zantar hukunci amma abin da ake idan an je sai ki je an je follow up mm. ai yaron wani ne yaron gwamna ne ko yaron sarki ne mm. a'a ko yaron shugaban kasa ne ko senator ko minista ne ko shi yan gwamnati hukuma hukuma ko me ake kira ko kuma yaron hakimi kin gane wannan shi dai talaka shine abin tozartawa shine abin tozartawa eh. shine kawai abin tozartawa kinga babu shugabanci babu shugabanci to idan dai har za ka in dai za a yi hukunci ne aiwa kowa kwarai in haka muke yi ana kowa mun ce wallahi mm, tallahi mm. an duk wannan abin da mun zauna lafiya amma yau kin gani an waye gari na tan wani dan sanda da aka masa interview wata rana wannan abin sai da ya sa ni kuka hankali na tashi ya ana ya yi ritaya sai aka tambaye shi aka ce aikin yan sandan da kai menene ya fi daga maka hankali aikin yan sandan da kai hmm. budan sa sai ya ce abu ɗaya ne yake musu har gobe ya ce akwai amroban da suka kama ya ce confirm amroba ne mai kashe mutane harbi hmm. da bingiya Eh, eh, eh, mene fashi da makami da ya ce da ya zo yana zuwa kenan sai aka zo aka kawo kuɗi mai ɗimbin yawa sai aka basu ah. to ga dole su replace domin an riga an san ya riga ya zama suspect already an riga an kama shi babu yadda za su yi dole a replace ya ce yana tafiya sai ya ga wani baba ya fito daga gona ya fito daga gona ina gaya miki baban nan sai kawai kama baban ya je ya replace da wannan mutum kuma an kashe baban ya ce wannan abin shi ba dole ya dame shi ba dole har mutuwansa mm. ana san wani ana neman wani mm. ana neman wani barawo ana neman wani wani program da ake birkita family na ana neman wani barawo haka ana neman barawo to sunansu shi yana da suna mai kama da nashi sunansu ya bambanta amma akwai suna guda ɗaya da sunan iri ɗaya da nashi mm. da aka zo neman sa sai kawai sai aka zo aka ce masa kai ne wani sai ce a ah, sunan shi ba wani bane sunan shi wani ne sunan ka sai ce a ah, ba shi ne kafin ki an kara an kama shi an kai shi an kai shi police station mm. daga nan police station a ah, an kai shi kotu daga nan waye an tura shi kafin dan ya yadda cewa shine wannan aka dinga dukan shi labarin da nake mishi yanzu hannun shi ne bayan aiki duka wani irin duka da aka masa saboda ya ki bai ansa ba eh, sunan shi maman shi ta zo maman shi tana zuwa sai maman shi ta faɗa ta ce ba sunan shi ba kenan sunan sa ne wani kaza kaza maman aka hana ta yaron na aka hana ta tafi ta je ta mutu saboda bakin ciki aka ta kwanta ta ga condition da. tana nan ana dukansa sai wani a police station sai ya gaya masa ya ce masa kai barin gaya maka gaskiyan al'amari ya ce masa karka kuskura a ce ba kai bane ka ce inda aka wannan mutum da kake gani zai kashe ka a banza sai ce eh shine ah, kin ga ya amsa laifin da ba shi ne ki ga zalunci irin wannan ya amsa laifin da ba shi ne ba ana nan ana nan hannu ya zam sai a zo ko hannu ya kumbura zazzabi sai dai a zo a watsa masa ruwa yana ta fama a ranan sai ga wata mata ta zo tana zuwa cikin prison din ta tambaye shi me ne kai kai sai ya gaya mata ya ce gashi gashi gashi abin da ya faru wani primary school wani secondary school kai ya faɗa aka je sai aka je aka aka aka kawo sunansa na gaske to matan ne ta sa aka yi belinsa matan nan ne ta sa aka yi belinsa kuma ba su da karfin da za su bi wannan cin zarafin yanzu hannu dan ya kamata su bi shi ne yanzu kiga mm. hannu hannunsa an kashe masa hannu to shi ne ai wannan wannan barkata family wannan barkata family eh. shi ne in gaya miki ya je wurin kenan aka fara eh. tracing din su gaba daya wallahi la wannan mutumin Allah ya saka masa da alkhairi shi don shi ya ku bayi yake wannan abu eh, ya ku bayi yake wannan abu hannunsa ya mutu dama manomi ne ba wani karfi ne da su ba hannu ɗaya babu hannu ɗaya zai gona ne innocently innocently haka ake to ire-iren wannan idan kika ji suna nan a jibge suna nan a jibge sai dai wata ran wanda Allah subhanahu wataala ya dafa sai a samu wani mai kirki ya dan shiga prison din mm. sai a fara binciken file a samu sai kiga an fitar da su to haka ake fama to ina ne za mu gama da duniya lafiya wani irin rayuwa ne duk ko ina za mu ga sauki yawa duk ko ina da kika sani kwa machala yanzu muna zaune eh, menene agogo ne a masallaci mm. agogo ne a masallaci mm. haka za a bi agogo a masallacin nan a je a dauke shi a dauke shi mm. takalmi ta masallaci an dauke shi liman da mashin an saci liman mashin da liman yana jin sallah an saci ina dadin sa to ira ina haka shi ma wani liman din da a kawo sako ah? sako ba zai isa ga mamu ba ina ne zaki ga mamu ina ne zaki ga mamu ba shi ba ai ba babba ba kani ba wai ba idan za mu gyara kawai an talti ne mu gyara da mu masu program din da ku masu ji dole kawai mu gyara mu daina gani kawai ana cewa a gwamna ne shugaban kasa dukkan mu dukkan mu ne yawa in za mu gyara duk inda Allah ya sa amanan nan amanan ka ne kai kokari kawai ka kare wanda shine magana na gaskiya sannan shi kansa shugaba ya nisan saba ubangiji da al'ummansa domin shine abun koyi yau za a ce mutum shugaba kana shugaba kuma sai a zo kuma a same ka kai ne a kawo maka yan mata eh yara kanana mm, a kawo maka a kawo maka yan mm. mata yau a ibo yan mata a kawo maka gobe a mm. kawo maka yan mata Ya'yan mutane duk wanda ka wuce ka gani sai ka ce a ɗauko ta a kawo ta ka gaya min su fadawan da suke kawo maka kuma ko kuma waɗanda suke da ɗinka da suke kawo maka su kuma me yake na kake an koma mulki na zalunci na jahiliya ah, ah, ah, a kawo masa 'ya'yan bayi ai ta ne ma ka je ka mata ciki ta dawo ta ce kai ta isa ta zo kofan gobe ko kusa bata isa ta zo kofan gobe ka destroy din rayuwarta ka batta kana gani kaman ka ci bulus ba dole ƴaƴan mu su dinga shan wahala ba to irin haka ne dole ka zamanto kai ma mai tsoron Allah eh. ka zamanto kana kamanta tsoron Allah ka binan din ka ba za su zama masu tsoron Allah amma yau idan aka zo aka same ka kai ma loose shugaba ne to aka za a je a yi fama sannan ya rika shiga cikin mutanensa ba wai kawai ka zauna a'a nan ana mai gicici mm. da mota nan kiki ana kara maka girman kai gwamna a Bauchi Allah mm. ya saka masa da alkhairi zaki gansa wata ran kawai da mota shi kare za ki gan shi da mota shi kaɗai haka zai fita ya shiga cikin mutane shi kaɗai haka zai fita mm. to yanzu saboda tsabar hanyar rashin gaskiya ka san eh, maganar gaskiya sai dai a ɗebi mutane a ta tattare ka mm. ana yi ba a mm. isa a ganka ba ba a isa a ganka ba haka za a shiga mutane ana ta fama ana ta ana kakangewa ana kakangewa to haka za a maka nan da nan to kai kuma shugaba da ya kamata irin su sayyidina Umar misali da suke bibiya su je su ga yaya bayi yaya yaya amanan da Allah subhanahu wa ta'ala ya musu suke nan su je kai kuma me kai kuma waye shi da yake sahabin manzo sallallahu alaihi wasallam masu daraja masu kima suka kai kuma garabici waye wanda aka mm. musu wanda aka musu alƙawarin aljanna kai kuma waye garabici kana nan eh, eh, kaman joyeriya a nan gurin ana nan ana fama daga nan a tashi daga nan mm. a ci nan a faɗi can mm. ka tashi bayi suna zaune a ƙauyen kuma baka gama kai dangin ka baka gama da su ba suna fama dangin ka sai dai ka baza babban riga ka zo kai ƙarya a nan ka baza babban riga kai ƙarya can me yasa ba za mu shiga tashin hankali ba ga ƙyashi ga hasada ga rashin son ci gaba ga nan ga kullu ya kulla baki to wannan shine sannan sai idan zai raba dukiya ya raba dukiyar da adalci misali kamar da muka ta faɗa a baki kenan in an ba shi amana mutane na dukiya a an kawo ne maganan gado kar ka yi magana ka ce wani zaki samu gonakin mutane ne dan an ba su gata sai akwai an ga communication ne mai kyau sai a kwace mm. wallahi location ce mai kyau yau idan kika je kika ga bayin Allah da ake mm. yanzu misali filayen da ake karba yawa filayen da ake karba na bayan Allah mm. sai a karba filayen bayan Allah a ce mm. eh za a gyara musu ko kuma a ce eh saboda eh, eh, eh, aiki ya bi wurin aiki ya bi wurin tabbas idan har akwai maslaha na al'umma kai mm. wanda al'umma za su amfana halal ne a karba amma menene a compensating din su yanda ya dace yanda ya dace za a kwace maka yanzu fili a ce what 2 million ko 3 million a kwace shi sai a baka miliyan dubu biyar me zaka yi da shi tsakani da Allah in ta altine watakila kana gona kana noma shi mm. ne wanda zaka ci abinci anan rayuwar an ce okay mm. an karbe shi saboda maslahan al'umma mm, za a yi banki a wurin ko za a yi police station ko za a yi asibiti ko za a yi masallaci ko za a yi wani abu location ce mai kyau to a compensate ɗinka kai ma ka samu inda zaka je mana ka samu na ci to ba za a yi wannan ba saboda talaka ne baka da inda ka sani baka san Abuja ba baka san ina ba ba inda ka sani kawai kai dai kawai bawon Allah ne saboda haka a cuce ka a cuce ka to wannan cuta wallahi billahi wani in kika gansa ciwo ya ki ci ya ki cinye wani tsaye da Allah ta ne wannan masifar ce take bibiyar wani sai ki zauna ki zalunci ne ya mana yawa shi yasa ki ga mun kasa gaba mun kasa kuma wani zalunci malama har yakan fada a generation na karshe karshen ah, ka ah. kila ma ka tsufa a kabari baki ji abin da Allah ya ce saboda abin yayi yawa baki ji abin da Allah ya ce ne. wata fitinata la bannan allazina zalamu minkum kasa ku ji tsoron fitina wanda mm. idan ya sauka baya zabe baya zabe ai in ka je ka ɗebo shi ka tono wa danginka to ya dinga bin ku kenan ah, ya dinga bin ku kenan that is just the problem sa'annan kuma ah, ah, yawa idan aka yi aka zalunci ya yi hukunci da adalci yawa in ka tabbatar da zalunci ne to ka zama to mai hukunci da adalci mm. sannan yana duk haƙƙin Allah baya sauraron kowa a kansa matukar an ce hakki ne na Allah to babu wanda ya sai canza ka ka tsaya akan hakki na Allah Allah zai tsare ka matukar ka tsaya amma in ka ce yau akwai boka wane akwai tsafi wane za mu je India za mu shiga cultism mm. gobe za mu ce Allah ya barka da ka sai aje guda nawa ne saboda tsabaragen zalunci da san duniya suke zuwa su je su je cultism din aje sai ka tara dukiyan gashi nan kuma sai koma ka mutu sai ka koma wani sai kiga sai ya je ya tara dukiyar mutane ya mm. zalunci mm. mutane sai kiga yana gina masallatai eh yana gina ai yana eh. taimakawa baka da ladan komai kuma sai ka biya wannan a gaban Allah sai ka ka dauka ko ka gina masallaci eh Allah baya son kazanta baya karba kuma eh, sai mai tsarki sai mai tsarki Allah baya son abu ko baya karba ma sai mai tsarki kawai in mm. za a bawa Allah bawa mai tsarki a bashi mai tsarki za a mm, bashi mm. yawwa hakkin ka ne komi kankanta shi a baya bar baki wani abin da ya bani tsoro <laughs> wata rana wata kawai sai ta kira na waya ban san wace ce ba na ga dai tax kunna ke ta ce min da Allah ina dealing ne da marayu ina so ki san inda society mu take ina dealing ne da marayu a'a ina so da Allah ki bani aran miliyan goma ko ba gaya mata juli na da miliyan goma sai Allah mm. ina so ki bani aran miliyan goma eh, eh ina dili ne da marayu amma zan mayar miki sai na nura wa mijina sai na ce ina ganin kamar wannan info wannan ne eh. muka sha dariya yace kai eh. scammers ne muka muka yi ta dariya mm. sai kawai ile ranar sai mata sai ta kira ni sai ta ce mun na miki text ba ki replying ɗina sai ce aya kin san hidima da yawa ki hakuri eh. tunda yanzu kin kira na dauka eh, fada me problem eh, ta ce ni ne ina hidiman marayu na ce tana cewa marayu na ce kai da kai da ke ne mai bashi miliyan kuma ita ce mu eh sai na ce miki baiwar Allah tsakani da Allah taimake ki me ne haka kawai online mm, ki mm. kira ni a WhatsApp mm, ban san ki ba ban san inda kika fito ba ni kuma juwaire ina zan samu miliyan goma baki sai ta ce min a'a zan mayar miki sai ta ce mata kina da makarantar marayu ne mm. sai ta ce min a'a wai tana dafa abinci ne wai tana ba marayu juma'a juma'a ke kin ga alamun gaskiya nan <laughs> dan girman Allah ki duba irin wannan waye aike ki ba abin da kike da shi shi zaki saraka da shi ba kwarai da gaske da Allah abin da kike da shi zaki saraka da shi ai ma maganar ta ma ba hankali a cikin ina ne hankali a ciki mm. wai miliyan goma sai na ce wata kila ta je ta nema sa'a ne za a gwada joyayya eh, eh. to haka ne bara eh, Allah dai samu dace juriya kuma ta rike kula uzai <laughs> to masha Allah masu kan rola sauraro muna tare dai da malama juwairira a wannan zaure namu mai farin jini kuma mai albarka na mu gudu tare mu tsira tare a wannan kafa ta mu kafa mai albarka kafar sunna tv daga gidan kowa masha Allah tubarakallah Allah mun gode maka malama mun gode muke wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu hakika malama ta koro gangara kamar kullum yadda muka saba kuma abokin tafiyar namu lokaci sai ya harare mu a daidai wannan lokaci za mu yi bankwana da ku da yardar Allah insha Allah a tare mu a shiri na gaba da yardar Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu altu usman ke cewa